Muradin zuciya sabon shiri daidai da zamani. Ilimantarwa da bandakarwa da nishadi a wade bullet ta YouTube. zuciya, Mai sauraro Assalamu alaikum rahmatullah. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin muradin zuciya, inda a yau za mu fara karanta muku wani sabon labarin mai taken jiki da jini, wanda Hadiza di Auta ta wallafa. Da fatan za ku biyo mu domin jin irin darsin da ke cikin wannan labari. Durƙushe take a ban ɗakin cikin mummunan yanayin da ita kaɗai ta san me take ji a cikinsa, ta yi gumi sharkaf sai ubannin shi take zubawa iya ƙarfanta tare da faɗar sunayen Allah a bakinta da kuma zuciyarta wanda a lokacin ta riga da ta sare da rayuwa kuma ta sa a ranta cewa ba ta da kowa sai Allah don shi kaɗai ne zai iya magance mata matsalolin da ta shiga a baya da kuma wanda take ciki a yanzu da take durkushe tana jin tsananin azabar ciwon naƙuda har ma da waɗanda za su biyo baya idan ta haihu Cikin wata siririyar murya take faɗin ya Allah kafi kowa sanin halin da nake ciki idan mutuwa ta ita ce maslaha ga rayuwata da ta abin da ke ciki na to ya ubangiji ka yi gaggawar karɓar raina da abin da ke ciki na Ko da za mu huta da bakin ciki da takaici tare da ƙalubalen da za mu fuskanta a rayuwa, Allah kai ne gatana, ba ni da kowa sai kai ya Allah, ina ta tawassuli da sunayen ka tsarkaka, akan ka kawo min sassauci dangane da abin da ya fi min sauki a cikin al'amarina, ya hayu ya qayyum bi rahmatika astagis ya Allah. Ya Rahman, ya Arrahimu, ya mujibu du'a'i, al-ahadu ya jalal wal ikiram. Cikin hikima ta Ubangiji ta ji wani ƙarfi ya zo mata, ta yi ƙwaƙƙwarin nishi, sai ga jinjira ta ratso ta jikinta ta faɗo ƙasa tare da mabiyarta duka. Sai cinyara kuka mai sauti take yi babu ƙaƙƙautawa, ta ci gaba da zuba wani kukan iya ƙarfinta Alamun shaidar cewa ga tafa ta zo duniya, cikin magagin dawowa daga duniyar azaban ciwon, Aisha ta kai kallanta ga yarinyar sai wasu hawaye masu zafi suka fara zubowa, suna sako mata kan fuska. Cikin shakakkiyar muryar da ta sha wahala ta ce, Alhamdulillahi ala kulli halin. Ta ja jikinta ta raba jikin bangon ban ɗakin nan ta maida numfashin wahala tare da kurawa yarinyar kallo wadda har lokacin ba ta daina kukan da take yi ba wanda sanadin kukan jinjirar ne ya jawo hankalin Hajiya Mariya da ke aikace-aikace a tsakar gida, cike da kokonto ta kasa kunne tana so ta gano ina kuka yake fitowa. Ai kuwa kunnuwanta sun tabbatar mata da cewa tabbas daga cikin ɗakin Aisha kukan jinjirar ke fita. Gaban ta ba shirya yanke ya faɗi cikin tsananin fargici tare da ruɗewa ta jefar da bokitin da ke hannunta ta yi ɗakin Aishar a sukwane. inda kai tsaye ta nufi ƙuryar ɗakin tana ware idanu tana neman inda za ta hango jinjira har lokacin ba ta daina kukan ba ganin ba ta ɗakin ya sa ta shiga ban ɗakin ta kai tsaye sai kuwa ga ta idanuwanta sun hango mata idanuwanta sun hango mata abin da ya saka ta jiri wanda saura kiras faɗi saboda tuntuɓan da ta yi da dakalin ƙofar ban ɗakin don kuwa ta tarar da Aisha raɓa tana kuka gwanin ban tausayi ga kuma 'yar jarirar da ta haifo a gefe ɗaya tana kukan neman agaji ita ma ta dafe ƙirji tana zaro ido waje tana faɗin Aisha me nake shirin gani ne haka wayyo Allah ne Mariya yau na ga rayuwa ganin idona aure wata shida a ce har an haihu Wannan wace irin muguwar kaddara ce aka haifo mana cikin gidan nan ne Mariya. Ganin Aisha ta kasa cewa ufan saboda uban kukan da ya ci karfinta. sa ta fita da sauri. Sai ga ta ta dawo da sabuwar reza ta yanke cibiyar yarinyar, sannan ta ɗauko zani ta dunkule ta a ciki, ta kai ta kan gadon Aishan ta kwantar. Cikin sauri ta je ta ɗora ruwan zafi cike da wata katuwar tukunya. sannan ta koma ɗakin. cikin tsananin tashin hankali ta ɗauki waya ta kira mijin Aishar wato ɗan Hajiya. Kira ɗaya biyu ya ɗaga cikin shagabar da ya saba yi mata ya ce haba Hajiya gani nan akan hanyar gidan fa yanzu haka yanzu nan zan zo ki bata hakuri kin ji na siyo mata kifin da ta ce Hajiya Mariya ta yi ƙarfin halin cewar to kai sauri ka ƙara so kai nake jira yanzu ɗan Hajiya sanin ta kashe wayar cikin sanyin jiki da ruwan suka yi zafi ta cika katon bokiti ta koma ban ɗakin wanda har lokacin Aisha tana zaune tana rusa kuka na fitar hankali Hajiya Mariya ta taimaka mata ta kimtsa jikinta saboda tsananin tausayinta da take ji har cikin ranta amma jinjirar kam tunda ta ajiye ta kan gado bata sake bi ta kanta ba suna zaune jingun jingum daga ita har Aisha dan Hajiya ya shigo ɗakin cikin fara'a yana faɗin to gani na dawo Hajiya ta a daina damuna da kira ke kuma ga kifin nan na siyo miki a sakar min mara haka nan na huta. Aisha kukan da take yi a zuci ne ya fito fili babu shiri ta fashe da wani sabon kuka mai sauti tare da rufe bakinta saboda tsananin takaicin halin da zai shiga idan ya ji ta haihu saboda ta sani sarai ba karamin so yake yi mata ba. Yayi sororo yana kallon ta baki buɗe zuciyarsa cike da mamakin abin da take yi wa kuka. Cikin sauri ya kai guyoyinsa ƙasa ya yi durƙuso gabanta tare da ɗora hannunsa ɗaya a cinyarta ya saka ɗayan yana share mata hawaye yana faɗin aisha me na yi miki kiye kuka kuma wane ne ya taɓa min ke bayan fitata na san dai ba hajiya ba ce ko aisha ta kasa ba shi amsa sai ma sautin kukanta da take ƙara rerawa Hajiya ta miƙe tsaye cikin jajayen idanuwanta da suka rine saboda tashin hankali, ta yi jarumtar dafa kafaɗarsa ta ce, Ka yi haƙuri ɗan hajiya, yanzu Aisha ba matarka ba ce, saboda haka ka ɗauki dangana kuma ka rungumi ƙaddararka. Cikin firgici yi saurin miƙewa tsaye yana cewa, "Saboda mene kika ce haka Hajiya ta?" Hajiya ta share hawayen da take makalewa sannan ta ce, "Saboda yau Aisha watan ta biyar da sati uku a gidan nan, har ma babu cikon wata biyu, amma ta haifo yarinya yanzu nan, don haka ko kaɗan ba matarka ba ce, Don ko da aka yi aurenka da ita tana ɗauke da juna biyu ba mu sani ba, domin wannan yarinyar ta haifo a kallo ɗaya za a gano cewar 'yar wata tara ce ba wai wata shida ba. Ɗan Hajiya ya zaro ido cikin faɗuwar gaba cike da ƙaraji ya ce, ina yarinyar take, firgigit yarinyar ta farka tare da canyara wani sabon kuka mai sauti. Saboda ƙarajin da ya yi, janyo ta ya yi ta zabar daga baccin da ya fusge ta, Ta fara wutsalutsal da kafafuwanta ta saka hannu a baki tana neman abincinta. Dan Hajiya ya karasa gaban gadon yana karewa yarinyar kallo. Jikinsa sai rawa yake yi saboda tsabar firgicin da ya shiga, ya dinga nuna ta da hannu, bakinsa yana rawa yana kallon Aishar, hawaye suna zuba a kan fuskarsa, muryarsa a sarƙe ce da ita, ‘yar waye kika kawo cikin gidanmu Aisha? Aisha ta sake fashewa da kuka, Cikin tsananin fushi ya isa wurinta ya shaƙo wuyanta yana cewa, Za ki faɗa ko sai na kashe ki, ɗiyar waye na ce, waye ya miki cikinta, ki faɗa min na ce uban wane ne ya haife ta. Shakar da ya yi mata ce ta sa ta yi saurin faɗin, wallahi Allah shi ne shaidata ban taɓa aikata zina ba a rayuwata. Kai ma idan za ka yi min adalci, ka shaidi cewa ba na bin maza tun tunda unguwarmu ɗaya da kai ka san komai. Marin da ya falla mata ne ya sa ta yi shiru babu shiri. Cikin zafin nama ya dinga kai mata duka ta ko'ina da ƙyar hajiya ta ƙwace ta hannunsa. saboda ganin zai illata 'yar mutane ga ɗanyen jego a jikinta cikin tsananin ɓacin rai yake faɗan hajiya ki bar ni da ki shegiya ko zan cire baƙin cikin da ta shuka min a zuciyata ki duba ki ga yanzu adalcin da muka yi wa wannan yarinyar wai mu za ta cuta Haka kawai ta je ta kwaso cikin shegenta a waje ta kawo mana cikin gida ko tsoron Allah bata ji ba. Allah ya isa ban yafe miki ba kuɗi na da na kashe na aure ki Aisha. Haka ma kwandala ta da kika ci a gidan nan ban yafe miki ba. Dan na san ko na ce ki biya ni babu abin da zan samu a wajen bakin dattijan ubanki. Dan haka ki je na barki da Allah bakar munafuka. Sumi-sumi da ke kamar ta Allah, ashe ke ɗin rikakkiyar karuwa ce mai lasisi, yayi kanta zai sake kai mata duka Hajiya ta yi saurin rantsewa a kan cewa ba ta yafe ba matuƙar ya sake dukanta. Ƙarshe ma janyo hannunsa ta yi suka nufi ɗakinta. Aisha kam saboda tsabar baƙin ciki durƙushewa ta yi tana wani uban kuka. cikin tashin hankali tare jin zuciyarta kamar ta tarwatse saboda turarin zafin da take ji yana fitowa a cikinta. Ta ɗauki lokaci tana kuka sannan wani tunani ya zo mata. Ta miƙe cikin sauri duk rashin ƙarfin jikinta haka ta miƙe tana layi jiri yana kwasarta. Ta yi jarumtar share hawayenta da suke zubowa wasu bayan wasu. Ta kai kallonta ga yarinyar da har lokacin bata daina kuka ba. Ta nufi wajenta ta ɗauko ta tana ƙare mata kallo tun daga fuskarta har zuwa tafin kafafuwanta. Saboda komai na yarinyar sak irin nata ne kamar kamar an tsaga kara. Hakan ya sa ta rungume yarinyar a jikinta ta sake fashewa da wani irin kuka mai tsuma zuciya tana cewa Allah kai ne gatana ba ni da kowa sai kai Allah ka fi kowa sanin ne ka ce mai tsananin biyayya a gare ka mai kiyaye dokokinka mai tsantseni da rayuwar duniya mai tsantsar tawakkali da dukkan halin da na tsinci kaina ya ubangiji ka bani ikon rungumar ta. Allah ka jibanci na da yar jinjirata don ba mu da wani gata sai naka ya Allah ta buɗe zanen da Hajiya Mariya ta rufe yarinyar da shi, wanda har jinin da ke jikinta ya bushe ya fara kama zanen, Ta yi dabarar raba ta da zanen sannan ta yi jarumtar ɗora ta a bayanta ta goya ta ram. Ta buɗe wardrobe ta janyo jakarta da take ajiyar kuɗinta na cinikin manjan da ɗan hajiya ya siyo mata tana siyarwa, take tara ribar a ciki. Ta cire ɗan kwalinta ta ƙulle sa gefe sannan ta mayar da ɗan kwalin nata ta ɗaura a ka ta ɗauko ƙaton hijabin da ta saka ta lullube ‘yar tata sadaf-sadaf ta fito daga ɗakin ta nufi hanyar fita sai dai abin da ta ji ne sa babu shiri ta ja ta tsaya saboda magana ta ji ɗan hajiya da hajiya suna yi a kanta Yanzu zan kwashe ta in kai ta gidansu daga ita har shayyar diyarta don Aisha ba za ta sake kwanar mana gida ba. Saboda ba zan taɓa lamuntar ajiyar ɗan shege a cikin gidan nan ba cewar Hajiya Mariya. Ɗan Hajiya cikin magiya ya ce da ita, don girman Allah Hajiya ki bar min Aisha ina santa, idan ma aure kike so na ƙara zan yi, ni dai kawai ki bar Aisha ta ci gaba da zama tare da mu. Kin san Baba Delu ba ƙaramar azaba take bata ba, musamman yanzu idan ta koma da wannan abin kunyar. Hajiya ta yi saurin rantsewa da Allah tana cewa, Na rantse da girman Allah ba za ka sake zama da Aisha a cikin gidan nan ba, ko bayan rai na ban yafe maka ba, muddin ka sake ta ɗan Hajiya. Hawayen bakin ciki ne suka zubo wa Aisha akan fuskarta. Babu shiri ta saka hannu ta goge cikin sanyin jiki da rashin kuzari ta ja kafafuwan da ta fice daga gidan. ta take tana sharar kwalla har ta karasa gidansu saboda babu tazara mai nisa tsakanin gidan nasu da nasu dan hajiya. Asali ma bai wuce gida hudu zuwa biyar a tsakaninsu ba. Tun a sauran gidansu ta ta tsaya saboda matsanancin faduwar da gaban ta ke yi, cikin dakiya ta share hawayenta ta shiga da guntuwar sallamar ta da iyakacin ta leɓe. Saboda damuwar ta cinkushe mata zuciya, ta sa ta ji ba za ta iya buɗe baki ta yi wata magana mai karfi ba. Baba Delu tana hangota ta fara jifanta da wata uwar harara ta ce, Yau wani sabon sanabe ne aka zo mana da shi? Don takamar ɗan hajiya ya dafe miki kan maciji kina wasa da bindi? To billahi lazi ni ko ubanki bai isa ba balle ke. Idan kin san ba arziki ne ya kawo ki ba, to ki tattara tsummo karan ki ki koma, don ba ki da masauki a cikin gidan nan tunda kin fi kowa sanin cewa tuni ubanki ya cinye kuɗin gidan har ma da wani bashi a kansa. Aisha ta danne kukan da yake son zuwar mata ta isa gaban Baba Delu, ta kwanto jaririyar da ke goya bayanta, hawaye suna zuba daga idanuwanta. Ta zura hannu tana miƙa mata jaririyar. Baba Delu ta yi wata irin zabura ta ja da baya ta da dafe kirji saboda bala'in bugun da gabanta ke yi mata. Bakinta ta buɗe ta ce tashin hankali wanda ba a saka masa rana. Aisha, me nake shirin gani ko idona ne suka yi min gizo? Aisha ta ƙura mata ido cikin ido ta ce ba gizo ba ne. gaskiya ce idanuwanki suka hango maki. Yar da na haifa ce yau ɗin nan yanzu haka ma ko wanka ba a yi mata ba. Baba Delu ta ƙura wa yarinyar ido cikin firgicin da ya kasa ɓoyuwa akan fuskarta ta ce kul wallahi kada ki yi tsammanin zan karɓe ta tunda sai da na nayi da ke akan a zubar da cikin nan tun kafin duniya ta gano amma kika ki to yanzu ki san yadda za ki yi da shegiyar diyarki don mu baki isa ki goga mana sharri ba muna zaman mu lafiya bakar munafuka ai da mun irin wannan bakar ranar nake jiya miki amma kika yi baris da zance na To ki je ki ji da kanki dan wallahi in banda ina tsoron Allah da ko minti ɗaya ba za ki ƙara yi a gidan nan ba tunda dai gidan nan mallaki na ne ba na ubanki bane ballantana har Sallamar Hajiya Mariya ce ta katse Baba Delu daga tabarmar kunyar take kokarin nadewa da hauka. Tana haɗa ido da Hajiya Mariya ta yi saurin buga tsaki tare da rike ƙugu tana yi mata wani irin kallon uku saura kwata. Sallamar ma da ta yi kin amsawa ta yi har Hajiya ta karaso wajen da suke tsaye ita da Aishar. Hajiya ta kalli Aisha da ke rungume da jaririyarta tana sharar hawaye da suka kasa tsayawa, sannan ta kalli Baba da ta ce, "Ina fatan dai zuwa yanzu kin gano gagarumar matsalar ta faru da koko, saboda haka yanzu kowa ya san auren Aisha da ɗan Hajiya babu shi ya riga da ya lalace." Saboda Allah ma da kansa ya haramta irin wannan auren, saboda haka ga Aisha nan ta dawo hannunki don ba wani zancen saki a tsakani tun da dama an ce ba auren aka shimfiɗa a kan tsarin musulunci ba saboda haka mu duk abin da muka kashe a yayin auren Aisha mun yafe muku ko don zaman makotaka da muke yi ta mayar da kallanta ga Aisha ta ce ke kuma Allah ya baki ikon juriya akan wannan sabuwar kaddarar take ta shigo cikin rayuwarki nikin ga tafiya ta Allah ya ba mu alkhairi har ta kusa fita baba Delu ta ɗaga murya ta ce munafukai magulmata masu zuwa lahira da kokon masaki ai daman ƙarshen alewa ƙasa don gashi ba a je ko ina ba auren munafuncin da aka kulla ana ɗaga hanci ya wargaje. Hajiya Mariya ta waigo ta ce, Ki ji da mugun halinki don ni bana biye wa karnuka musamman idan na ga suna haushi. Aiko babu da ta biyo ta sai zazzaga mata ruwan ashar take yi tare da tsinewa mafarinta tun daga sama har ƙasa. Hajiya Mariya kam ko juyowa ba ta yi ba balle ta mayar da martani kai tsaye gidanta ta shige a zuciyarta tana Allah wadai da halin karanta irin na Babu Delu. Ihun faɗin da Baba dali take yi ne ya janyo hankulan mutane da yawa masu wucewa. Kafin ka ce mai mutanen unguwa sun yi dafifi a ƙofar gidan suna kallanta tana ta zage-zagenta tare da bayyana halin da Aishar take ciki na haihuwar shegiyar ‘yarta da ta yi duk a cikin faɗin, ba tare da ma hankalinta ya kawo akan irin fallasar take yi wa kansu ba. Tana cikin wannan faɗan ne ɗan acaɓa ya kutso mutanen ya ajiye Malam Sula mai salati a ƙofar gidan. Cikin tsananin rudu ya nufo Delin yana faɗin lafiya me ke faruwa yau kuma? Deli ta ɗaga murya ta ce menene bai faru ba kuwa tunda har munafukar ‘yarka ta janyo mana abin gori a unguwa. Cikin bugawar zuciya ya ce menene ya samu Aisha ta? Baba Deli ta karkace baki tare da yatsa na fuska ta ce, "Shiga ciki da kanka idan ka zai gane maka amsar tambayarka." Cikin sauri ya raba ta gefen ta ya shige gidan, zuciyarsa sai dukan lugure take yi saboda tsabar fargabar abin da zai je ya tarar. Aiko sai ga Aisha ya hango durƙushe a bakin murhu tana hura wutar karan da suka cikin murhu sai hayaƙi ke fitowa ya tarnike gidan duka. Goye da ‘yarta a baya da take baccin dole Saboda kulawar da bata samu ba tun daga haihuwa har zuwa lokacin, ga ƙurar hayaƙi duk ya ɓata mata sumar kanta. Cikin rawar jiki ya isa wurinta ya shafo kan Aishar, bakinsa na rawa ya ce, Aisha ta, ina kika samo jinjiri? Aisha ta ɗago kanta cikin sauri tare da kai ta gare shi da jajayen idanuwanta da suka sha kuka har sun kumbure, ta yi saurin miƙewa ta faɗa jikinsa a gwanin ban tausayi. Wani sabon kuka ne ya zo mata ta fashe da kuka iya ƙarfinta, saboda tausayin kanta da na mahaifinta har ma da na jaririyar tata cike da tsananin rudu malam salam mai salati ya kai kallonsa ga jaririyar da ta farka tana ware idanta saboda har lokacin ko ruwa bata samu arzikin sha ba balle wani abu cikin fargaba da tsoron tabbatuwar abin da zuciyarsa ke hasaso masa ya ce ina kika samu jariri ko jaririya aisha ta ɗago ta yi ƙoƙarin tsayar da kukanta ta share hawayenta da gefen hannunta ta ce ka yi haƙuri baba ka yafe min abin kunyar da na janyo maka a gari don allah ka yafe min Kada ka tsine min akan wannan al'amari, kuma ka sani har gobe ina rike da tarbiyyar da ka ɗora ni a kai, kuma har abada ba zan taɓa aikata zunubi da gangan ba. Malam mai salati kai tsaye zuciyarsa ta aminta da mummunan zargin sa yayi baya cikin rashin kuzari, saboda ƙafafuwansa da suka yi raunin ci gaba da ɗaukar gangar jikinsa. Sai gashi ya faɗa a ƙasa Wani duhu ya ziyarci gilashin idansa sai gani aka yi ya tafi ya sume. Cikin tsananin rudewa Aisha ta yi kansa tana faɗin Don Allah babana ka tashi kar ka mutu wallahi ba laifina na bane. A guje ta miƙe ta yi wurin ruwa ta kandamo ruwan cike da katon kofi ta watsa masa da ƙarfi sai ko yayi saurin zabura yana ja da baya baya yana faɗin ki nesa da ni Aisha ba na son ganin ki har abada. Baba Delu da sauran yara da manyan da suke yi cirko cirko suna kallon su kowa sai faɗin albarkacin bakin su yake yi masu ba shi hakuri suna yi masu tir da abin kunyar da ta janyo masa suna yi. Sannan masu aibata ta ba tare da yin duba da can baya wace ce ita ba, Aisha kam sai uban kuka take yi tana addu'ar Ubangiji ya ɗauki ranta ta huta da ganin wannan bakar ranar wanda babanta ya fi kowa santa. Yake ƙoƙarin korarta a kan ta yi nesa da shi saboda abin kunyar ta janyo wa kanta da dukkan wani wanda ya haɗa dangantaka da ita. Malam cikin tsananin fushi ya ce, Ki bar min gidan nan Aisha ba na son sake ganin ki har abada, kuma ki sani ko mutuwa ne aka yi miki gaisuwa ta kika karba ban yafe miki ba Aisha ta sake fashewa da wani kuka mai sauti ta ce Allah ka karbi raina da ganin wannan bakar rana babana ka yafe min dan Allah ka tuno cewa ni ce Aisharka wadda ka fifita sona akan duk cikin 'ya'yanka Ta isa wurin malam mai salati ta durƙusa ta da riƙe ƙafarsa tana wani uban kuka gwanin ban tausayi ta ce, Ka ji tausayi na babana, ka tuna kai kaɗai ne ka rage min a duniya, ba ni da kowa sai kai. Ka sani tuni mahaifiyata ta raɗe da kwanta dama, ka tuna cewa ka sha sanar da ni cewa kafin ta rasu ta baka amana ta. don Allah babana, kada ka bar fushin zuciya ya sa ka kasa riƙe amanar marainiyar Allah irina. Malam mai salati kam wani irin kuka mai ƙarfi ne ya zo masa tare da faɗin Allah ka yafe min kowane irin laifi ne na yi. Da har ka jarabce ni da irin wannan muguwar ƙaddarar, Allah me na aikata haka cikin rashin sani. Wani ɗaya daga cikin yayyinta maza wanda shi ma malam mai salati ne ya haife shi, asali ma baba da lice ta haife shi. Cikin tsananin fushi ya fusgota daga ita har ‘yarta, ya jawo ta har waje ya wargar da ita. Allah ya taimake ta ta yi saurin ɗora hannuwanta a ƙasa, amma duk da haka sai da kan ‘yar ya bugu da kanta lokacin take kaiwa ƙasa. Babu shiri yarinyar ta fashe da ƙara cikin sauri Aisha ta miƙe tana kallon yayan nata ido cikin ido, hawayenta suna kwaranya tamkar famfo wasu bayan wasu. Yayan nata ya nuna ta da hannu cikin tsananin fushi ya ce, Wallahi kika kuskura mahaifinmu ya mutu ta sanadin ki, sai na kashe ki. Aisha ta yi masa wani irin kallon da shi kansa sai da ya ja jikinsa, sannan ta share hawayenta ta ce, Ga Allah na dogara kuma gare shi nake neman mafita a duk lokacin da na shiga cikin kunci irin wannan da ma wanda zai fi shi a gaba idan ya shigo rayuwata. Saboda na san cewa shi Allah baya zalunci kuma ya yi hani da aikata hakan saboda haka da sannan Allah zai yaye min duhun da ya lullube rayuwata. Na san irin wannan ranar za ta zo ranar da gaskiya za ta yi halinta don gaskiya ɗaya ce kuma ina da tabbacin za ta fito ran tafin hannu baya iya kare ta. Na yi imani da mummunar ƙaddarata kuma na ɗaura ɗamara zan saka hannu bibiyu in rungume ta, amma abu biyu ne nake jin har zuciyata ba zan iya aikatawa ba, saɓan Allah da gangan da kuma rabuwa da mahaifina, duk rintsi ba na jin zan iya yin nesa da shi. Na fi son duk mutanen duniya su tsane ni su zage ni matuƙar shi yana saka min albarka. Haka zalika kuma har abada bakina ba zai daina tsinewa dukkan wani mai hannu cikin wargaza min rayuwata ba. Wani kuka ne ya sarƙe ta wanda dole ya sa ta dakatar da maganganunta wanda duk kalma ɗaya da ke fita a bakin nata daidai take da saukar ruwan dalma a jikin Sunusi. Cikin borin kunya ya buga mata wani uban tsaki ya ce, Idan kin cika kangararriya to don Allah ki dawo gidan nan, ni kuma ki ga abin da zan yi miki. wawuyar banza bakar munafuka talalliya Aisha ta share hawayenta ta ce, "Ba na tsoron dukkan wani abu da zai same ni a yanzu, dan duk tozarcin da ake yi wa ‘ya marigata a gidan mu an yi min shi, abu ɗaya ne zai hana ni shiga gidan nan yanzu, saboda na rage wa babana zafar ɗin takaicin da na kunsa masa, amma wallahi ka rubuta ka ajiye, ni Aisha daga ni har ‘yata ba za mu yi nesa da gidan mu ba." Tana kare maganar ta nufi gidan su ƙawarta Maryam wanda gida ɗaya ne kawai ya raba su yara ko suka biyo ta a baya ana yi mata waka Aisha ta yi shikin shege ta haihu babanta ya kore ta Aisha ko gabanta ba ta gani jefa kafafunta kawai take yi tana tafiyar saboda tsabar tashin hankalin da take ciki sai dai tun a sauran gidan su kawarta Maryam iya talata mahaifiyar Maryam din ta sha gabanta ta ce, ina zaki je kuma ke da mahaifinki ya kora a gidansa To mu kuma me za mu iya yi miki a yanzu? Haka kawai ki shafa mana kashin kaji, to ba za ki shigar mana gida ba. Ki je can wurin wanda ya yi miki cikin, amma wallahi ba a gidan nan ba, don ba za ki lalata mana sauran yaranmu ba. Ke ma ɗin da kika lalace ina yi miki addu'ar shari'a. Aisha saboda tsabar bakin ciki kasa roƙar ta yi, ta juya ta nufi gidan wata ƙawar mahaifiyarta lokacin da take raye. Sai dai tun kafin ta je ita ma labari ya je mata, tana ganin ta ta ce Aisha, Allah ya isar wa binta gare ki, kin ci amana maganar naƙudar haihuwarki da ta yi wallahi. Baki saka mata da komai ba sai da guzarin baƙin cikin da abin kunya. Aisha wani marayan kuka ne ya subace mata Ta kwance yarinyar da ke ta mutsu yin kuka ta sami gefenta ta zauna, ta ciro nono ta ɗora mata a baki tare da yin basmala, kamar yadda ta ga ake yi wa sababbin jarirai. Babu shiri yarinya ta yi carab ta kama tana tsotso cikin sauri. Aisha ta rintse idanuwanta tana jin tsotson tamkar ana fusgoranta ne. Yaran da suka biyo ta da ma ita kanta kawar mahaifiyar tata sai kallonta suke yi ko kiftawa babu. Babu shiri wani tausayi ya mamaye zuciyar mamara Ramatu, wani kuka ya ce mata saboda tsabar tausayin Aisha da jaririyarta Ta kori yaran ta nufi kicin ta ɗora ruwan zafi sannan ta dawo ta zira hannu ta karɓi yarinyar tana ƙare mata kallo tana girgiza kai. Ta saka gefen zani tana share hawayen tausayin Aisha da suke sako mata a fuska. Ta goye yarinyar ta nufi kicin tana ƙara gangan da wutar saboda so take ruwan yayi sauri yayi zafi domin ta taimaka musu. Sauraro bari mu dakata a nan sai ka biyo mu a shiri na gaba. A so ilimi yana da daɗi to kar mu bari shirin ga wuce mu muradin zuciya na yau.